بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب بوديا قال سبحانه وتعالى فعال لما يريد وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأن الجسارة مؤمن مجلس من البركة أديدي وأن اللوك في البركة, البركة. don ci gaba da karatunmu cikin littafinmu mai albarka riyadu salihin na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullah ta'ala da fatan allah maɗaukakin sarki ya dadar da mu cikin abin da za mu karanta a yau idan ba manta ba satin da ya gabata mun shiga babu ta hannun sama'in riba wa amru man sami'a ribatan muharrama bi raddiha والإنكار عن قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المسجد إن أمكنه wannan duka sunan babi ne wanda kuma cikin sunan ma akwai darussa mun karanta babin da ayoyin da ke cikinsa da hadisi fada wanda babin ya kunshi hadisai kusan guda hudu ne ina jin guda uku mun karanta sai saura biyu حديث نبي مالك وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن أين مالك بن درهم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه وأنا حديث ya maimaitu kamar yadda malam ya faɗa a babu raja can baya kenan bayan darasi can darasin ya sani yana kwanfa farko hadisi yana da kisa mai tsayi wanda a cikinsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi yana sallah bayan ya idar da sallah faƙal aina malik bunu ina wani sahabi da ake kiransa malik bin dukshu kaga wannan sunan shi kansa minan nawadin ma'ana yana daga cikin sunaye da ba su ba su da yawa bal ma za a iya cewa shi kadai ne shi in kuma an samu dai ba su da yawa wanda wannan yana nuna masa kuma al'asma la tu'allal suna ba lalle ka san ma'anarsa ba kuma ma'anarsa ba lalle ya yi amfani gare ka ba ko ya fitar da kai balle Allah ya faɗaitar da Musa sa suna mai kyau don me don samun tafa'ul a wannan sunan amma ne sunan ya fi sunan amma baya nuna kuma dan baka sa faɗan ka zai lalace Allah ya kare mu da annabi ya tambayi wannan mutum فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ولا رسوله ya wannan ai munafiki ne mai Allah da manzansa kenan yana da wasu sifofi a zahiri sun yi kama da halin munafiki amma dai Allah shi ya san asrarun nan kasancewar ya faɗi wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama alimahu bi husni dhann ya san shi ta kyautata masa zato kuma ya san shi a bisa abubuwan da yake yi na zahiri da yake kyautata masa zato a kai wanda abinda wannan ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama bai gan su ga wannan sahabi ba فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ka faɗa ka bana bai dace ka gaya masa haka ba ala tarahu qad qala la ilaha illa allah ba ka ganin ya furta kalmar la ilaha illa allah yuridu bi zalika wajha Allah kuma ya faɗi hakan yana fatan haɗuwarsa da Allah ta dace akan wannan aqida ta la ilaha illallah wa inna Allah qad harrama 'ala an-nar kuma ka sani fa Allah ya haramta ma wuta jikin mutumin da qala la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah matukar yana neman gamsuwa da saduwa da Allah da imani da ya yarda da la'ilaha ilaha illallah ya mutu akan wannan wuta ba za ta ci jikinsa ba shi sa furta kalmar la ilaha illallah ya zo cikin wasu hadisai bi mu muqinan jiha mutum yana mai tabbas haka take ba ya faɗe ta bane firaran minan nau idan ya faɗe ta firarin minan nau Allah ya sani ba zai masa amfani ba kamar yadda fir'aun ya faɗa Allah kuma ya fito fili ya ce ƙarya kake ki al'an yanzu ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce in dai mutum ya ga alamar mutuwa ɗaya na da laifi sai da ciwo ya kama shi ya ga lallai zai mutu sannan ya dawo imani musamman dab da mutuwa ki wannan ba a karɓar tubansa Allah ya kare mu kaga kenan anan faɗin fir'auna lokacin da ya ga mutuwa ya ga bala'i bai yi amfani ba amma wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautata masa zato saboda ba wasu alamun mutuwa a tare kai balma ko da sahabin ya faɗa a filin daga ne da ana ganin mutuwar ya gani tunda baka ga zuciyarsa ba ba ka masa hukunci da cewa ko munafik kamar yadda ya faru da usama lokacin da aka je filin daga ya zara takobi zai tsara wani sahabi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma sai da ya zare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ka tsare shi bayan ya ce la ilaha illallah usama ya ce ya faɗa ne kiraran min al ai tsoron mutuwa ne yasa yayi tauhid ya ka faɗi kalmar la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla shaqaqta qalbaka ina ma ta tsaga zuciyarsa ga haka Usama yake cewa ya kwafi kansa har ma ta manna lau annahu lam ina ma bai musulunta bai musulunta a ranar ya wanke wannan laifin saboda haka dai mu gane cewa in har mutum ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah in dai ba ya faɗa a lokacin gargara ba wannan ba ka yanke masa kauna da samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala fir'auna da ya faɗa lokacin bala'i Allah ya bayyana zahiri baya cikin waɗanda za a kyautata musu amma wanda ya faɗa lokacin sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fa kuma wanda ya tsare ana kulli hal ana so ko ina musulmi yake a kyautata masa har sai ya bayyana karara hali daga cikin halayensa ya bayyana cewa a fili shi munafiki ne kamar yadda ya bayyana da wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka zama munafikai suka juya baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuɓi manzansa sallallahu alaihi wasallama a kansu da nema musu gafara da yi musu sallah Allah maɗaukacin sarki ya gaya masa la tusalli ala ahadin minkum mata abada wada takum ala qabri don me don su zama munafikan khalidu al Allah ya tuna asirin su ya bayyana mun nan Allah sallallahu alaihi wasallam kago innan mu'amalar da munafiqin za a mu'amalance su mu'amala ta munafikai ta kaucewa ga barin kula su da kuma rashin halartar su idan ta mutu da kuma rashin yin addu'a amma wanda bai bayyana masa haka ba zahirin da ya nuna muni ne ta fi ka gamsu da wasu abubuwan ba wannan kuwa ka gudanar da shi a irin abin da ya fi kyau ga kowane shi ke sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwafi wannan sahabi da ya ce ma wannan munafi yake me yasa kai to za ka faɗa ka bayan ya furta kalmar la ilaha illallah yana nufin yardar Allah da saduwa da Allah inda ku ba hakan yake ba da Allah subhanahu wata'ala zai ma zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya kwaɗe shi akan yiwa muminai sallah da kuma wasu abubuwa ne na muminai na munafukai sallah da wasu abubuwa kuma ne ta tuna kan mu'amala su dai mu'amala ce ta daban Allah ya sa mu dace hadisi na gabe cewa an ka'ab bin malik رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسهم برداه والنظر في عطفيه فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه wannan اذا مالك بن مالك كعب بن مالك اذا ما ta اباب التوبه babu shi da wasu mutane guda biyu bayan ka'abun malik akwai murara bin rabi akwai kuma ilabin umayya waɗanda su ukun duka ba su samu zuwa yakin tabuka ba kuma ba su da wani uzuri da za su iya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ka'abun malik ya a kisar da yake bayarwa yace yayi ta dabaru yayi ta dabaru zuciyarsa tana ta kai komo in je ne ko kar in je yana tanawa har shaitan dan yi galabci zuciyarsa har annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi bai je ya ba kuma ya san bai da wani kuduri bai da wani excuse da zai gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a kisan sa ne tara nan a cima babu tauba duk mai so ya koma zai gani kuma zai samu darusa a ciki in ma ya manta don an karanta da dadewa sai a cikin kisan yake cewa bayan an isa tabuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan ya an ya da zango ya zauna ya ma huta yana cikin hutun sai ya tuna da ka'abul malik sai ce ma fa'ala ka'abul malik me ya samu ka'abul malik bai zo ba ban ki ba yana faɗan haka fa qala rajulun min bani salima sai bani salima wanda daga cikin su sai ya ce ya rasulullah habasa damu. والنظر fi isfaihi ma'ana wasu kayansa da ya dinka sabbi su suka shagaltar da su wannan fi isfaihi da kuma tsayawa kallon gezar kayan saboda adan da aka musu ya burge shi sosai ma'ana dai yana nuna cewa wani abun duniya ya shagaltar da abun mali ya ga cewa ba zai iya rabuwa da wannan kaya na shi ba ya fita wajen yaƙi la'alla ya kashe shi bai sa kayan ba wannan shine zaton da wannan mutum yayi wa ka'ab bin malik yana faɗa fa qala lahu mu'az jabal sai kuma mu'az bin jabal wani shi ma daga cikin sahabban ne yace bi'sa ma qul itir da abin da ka faɗa kuwa yace Allah wajen wannan magana taka wallahi ya rasulullah ma alimna alaihi illa khaira ba mu zaci komai ga ka'ab bin malik ba sai alkhairi kenan lalle yana da wani kuduri da ya hana shi zuwa amma ba wai haka kawai ba ba wai dan yayi sabbin dinki yana tunanin zai zo ya ga yayi mutuwa kuma bai saka su ba wannan ba su bane uzurinsa mahallin Shayi je kenan mu'azzu bin jabal an kawo gulman wani ya tunkuɗe masa ita kamar yadda kuma hadisin da ya faru a farko an kawo magana wani annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya da wannan magana wanda wannan yana nuna karka zauna dan kana shugaba ko da zance aka kawo musamman wanda zai ba da tunanin ana zargin ka ko kuma wani magana ba ta nuna son ka bane da kuma bi maka biyayya sai kawai ka zauna ana ma faɗa ka ta ah wani ka ai da ganin sa zai yi kaza ai da ganin fuskar wani ka san zai yi kaza ka ga daga nan ka bude kofa a ta kawo maka kira a ta kawo maka labari kai kuma a matsayin ka na shugaba yana da kyau duk wanda ya kawo maka labari ka yi bincike har ma in binciken ya kai ga ka jinkirta magana. sai wanda aka kawo maganar sa din ya zo ka tada magana to za ka ke gane hakikanin masu kawo maka zance na gaske da zancen da ba na gaske ba yau da wani zai kawo maka zancen wani ka yi kamar kaji tseren da wani ya haɗu da wanda aka kawo zancensa da wanda ya kawo zancen ka ce ah wani rannan ne ka mu ma kan wani turanen nan kuwa yawan dole tsara ka ga bai kamata wato daga ranar za ka rufe kofin masu kamata zancen wasu amma da zarar an kamata kuma kai da har wata tsohon bincike to shi kenan kofa ta buɗe daga nan za a iya raba ka da mutanen kirki ka rungu waɗanda kake ganin sun sa rigar ka da fanka alhali kuwa shi ne suke cutar da kai Allah ya kare mu shi sa ba haushe ma yake ba a mugun sarki sai mugun babba ne to duk wanda ya kusanci shugaba to galibi so yake shi a yi ta masa da zarar wani ya matso yana so shi ma to zai ture shi in ma ta hanyar magana mummuna ko ta hanyar wasu abubuwa makamantan wannan Allah ya samu dace saboda haka yace wallahi ya rasulullah ma alimna alayhi illa khaira fa sakata rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yayi shiru bai ce ko bai ce musu komai ba dan mu ke duba sar kuma zai ga har inda Allah subhanahu ta'ala ya saukar da tuban suka Abdul Malik ya bayyana da cewa lallai su din bayan Allah ne na gari har ma ka abu malik yace yana daga cikin sharaɗin tuban da da na yi na har allah ya karɓi tuba na a wannan laifin da na aikata na kin zuwa ya kirta buka duk dukiya ta zan karar da ita fi sabilillah amma annabi duk lokacin da aka karbi tuban nake ya gode wa allah har ma a kissar lokacin da aka zo masa bishara da tuban da allah ya yi masa da annabi ya ce masa abshir bi khairi yawmin tala'at zan maka albishir da mafi alkhairin rana ta kullo ma a rayuwarka me yace yace aminka ya rasulullah an min Allah ki daga kai ne ko daga Allah kai ne Allah bai aikin bai yi ba an yi ba a yi ba kana iya yafe min Allah in bai yadda ba kuma sai zama na shiga damuwa da ya ban tsira ba kamar yadda annabi ya wasu abuwa Allah ya kwabe ya kwabe annabi sallallahu alaihi wasallam yake afa Allahu anka amma lima azinta lahu me yasa ka ba su ilimi mana ka ba su dama alhali ba su cancanci a ba su dama ba wannan dai nika yana nuna mana cewa a ƙarshen kisar abu malik ya tabbata cewa huwa laisa nifaqan yake zuwa yakin tabuka inna ma dai galaba hu shaytan kuma wannan yana iya faruwa da kowa dan kana sahabi wannan bai nuna shi? dan ba zai galabce ka ba sai ka dage sosai balle kowa da zamani ya kai mu irin wannan lokaci Da haka abin da dai muke so shine mu gane ba ko da zance za a kawo maka ka ɗauka ka yi amfani da shi ba Allah ce in ja akun fasikun bi na ba wai fasiki ne ne kawo labari ba amma Allah ya yi bayanin duk wani mai ba da labari ya ajiye shi a matsayin fasi don mai domin akwai zaton shi ɗan ya zaya masa wani abu mara kyau da zai gaya wanda zai kai wa labari don ya farraka al'umma kowa ya kawo maka labari fa ta bayyana an tusibu kawon bi jahala fa tusbihu ala ma fa'altum na zai yi ku afka ma wasu ku ɗau hukunci a hannu alhali abin ba haka yake ba a zo a shiga nadama Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wannan babin ya kare a nan yace babu ma yuba'u min riba babin nan kuma yana so yi mana bayanin abin da ya halatta na giba kamar gulma da ya da ya halatta a shari'a ya dace a yi wannan gulma saboda haka ka fahimci wannan da kyau ka kuma san aina za ka ajiye shi imamu nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo fiskoki guda shida da malamai suka ga cewa ya dace a yi gulma a waɗannan wuraren ya ce ilam ya kai mai sauraro ka sani annal ghibata tubahu li zaradin sahihin shar'i cewa gulma ko cin naman wani yakan halatta don wata manufa ingantacciya ta shari'a ma'ana kenan sai shari'a ta tabbatar da haka la yumkinu al-wusul ilayhi illa biha ba zai yiwu a kai ga wannan manufa ta shari'a ba sai ta wannan hanyar wa huwa sittatu asba dalilai ne guda shida na farko yake at-tadallum fa yajuzu lil mazlum an yă tazallama ila sultani wal ƙafi wa gairihi ma mimman lahu wilaya an ƙudura ala'in safihi min zalimihi fa ya ƙulu balabani ulanun dikaza ki a tazallum shi ne neman a yi neman a zalinci amma ba nufin ka zalincin ba mutum ne ya zalince ka. ba yadda za a yi kai ka iya ramu wannan zalunci sai ka hada da wani shugaba naka wanda kana ganin shi zai iya tirsasa wancan don ya kwaso haƙƙin kai baka yake fa ya lil mazlum ga wanda aka zalunta an ya zallama ila sultan ya nemi agajin shugaba walƙafi ko alƙali wa ma ko makamanci ko waninsu mimman lahu wilaya wanda aka ba shi shugabanci au kudra ko kuma wanda yake da iko ala insafihi min zalimihi inda zai iya yi masa adalci ga wanda ya zalunce shi ko kuma zai iya karɓo masa abin da aka zalunce shi fa ya ya gaya wa shugaba ko alkali ko ba waye ya ce fulanin zalamani ko zalamani fulanin bi kaza wane ya zalunce ni da abu kaza da kaza ka je ka faɗi duk irin abubuwan da ya aikata maka zai yi misali wanne aka ba shi wakilcin ya raba muku zakka zai yi kai kuma an saba baka wannan zakkar dubu goma goma sai ka ga ɗan sakon da ya canza sai ka ga sakon ya zama kaɗan dubu uku kwa kama ba ma ba laifi ba ne dan ka je gun mai kudin ka gaya masa a mun ga sakuwa ne a kama da dubu hudu kaga la'alla zai tambaye ka nawa dubu ba laifi dan an kira shi an nemi ina dubu bakwai dai yi akan samu mutane wallahi yin wannan kai mawa na sako kawai zai zama damuwa saboda tunaninsa kai din Allah ba ka da hanyar haduwa da wani sai ya ga gara ya zara wani abu wai ladan kaiwa ƙarshe kuma ya ka samu wanda aka ba shi goma ya kai uku ai ga sun suna da yawa mutanen uku bakwai bakwai da zai tara ai da yawa kuma kai kana ga an taimake ka bal ma kai ta murna wani saboda murnar ma ba ma zuwa ya kai karin ba godiya ya je ka wallahi alhaji mun gode mun ga sako la har dubu uku aka aiko <laughs> shi ya ganin su da yawa alhaji ya ce a dubu uku yake yi ka zama na kira wani wani na zuwa kai ma nauka kai ma wani sai ga lokacin kuma abu ya dagu to an yadda ka yi wannan shari'a ta yadda ka yi wannan asali na biyu al-isti'anatu ala taghyir munkar neman taimako da wani don canja wani mummunan a aiki wanda shari'a ta munan tashi wani na aikata mummunan laifi zai yiwu ba za ka iya isar masa da sakon wa'azi ba ba ka da bawon ka iya gaya masa wa rajil asi ila tsawa kuma niyyar ka mai laifin ya dawo kan hanya fa Kulu liman yarju qudratahu ala izalati al-munkar sai je ya samu wanda yake da power hana wannan din yake fulanun ya amalu kaza wa kaza wani bai na aikata abu kaza da kaza na laifi fasjurhu anhu ka je ka gargaɗe shi ka hana shi mana saboda na ga kai abokinsa ne yana jin magana ka gaskiya bai na aikata abu kaza da kaza wala hawi bali fa yakunu maqsuduhu at-tawassul ila izalati munkar niyyar ka har ka Allah tunaninka ya daina wannan abu fa in lam yaqsid zalika kana haraman in ba haka ka nufa ba kuma kayan yin wannan ya sani ne kawai ya kyamace shi ya guje shi ya daina hulɗa da shi to kaga ka aikata haramun kuma yasa wannan gabar take buƙatar kwakwaran ikhlasi da kuma samun kwakwaran fahimta da wanda zaka isar wa sakon da kuma shi ma yanda zai isar da sakon domin wani lokaci yayin da ka gaya ma wani saboda kyakkyawan zaton da kake masa zai iya hana wane to in yaje kuma sai haɗa ka da wani ya ɓata magana ya canja mata zani wanda wancan din zai rika ganin ka cewa kai din ba masoyinsa ba ne to Allah ya kare mu maimakon ka daidaita zukatan mutane sai ka ƙara farraka Allah ya kare mu abu na uku al-istifta neman fatawa ka je neman fatawa don wannan aikata laifi iri kaza da kaza fa ya lil lilmufti, zalamani abi au akhi au zawji au fulanun bi kaza ki wani wani ya zalunce ni yace kaman baba na ya zalunce ni dan uwa ya zalunce ni mata ta ta zalunce ni ko miki na ya zalunce da abu kaza kowa ne fa hal lahu zalik shin ya dace ya mun haka misali an aiko ka da wani abu ka ba ne ya hana ni shin ya kamata dan yana da fawa a kaina ya hana na abu kazan nan ko ya mun abu kaza to da yawa kuma akan samu haka wani dan yana shugabanka ko dan yana da fawa a kanka a ce ga sako ka ba ne sai kawai sai ga ai shi bai dace a ce ya bakan ba inda dai yana masa wasu ɗawainiya da wasu hidimomi sai kawai ya karɓa ya rike rabu da shi ko kuma bai ma gaya ma rabu da shi ba amma shi da ya karɓa dai kawai ba diyarsa ba ne ba shi shi kenan zai bar maganar a haka shi ya zalunce shi ya tafi har ya zo wancan din ya ji labari to ba ne bidan ya je neman fatawa ko kuma neman sanin hakkinsa shin ya dace wannan ya mun abu kaza da kaza wa ma tariqi fil khalas minhu kuma ni din da aka zaluntan ya kake ga zan yi dan in karbi kayana ko kuma haƙƙina ya dawo mu wa tahsili haƙƙi in samu haƙƙina wa daf'i zulm kuma hana wannan zalunci wani hawi zalika da makamantan wannan yake fa hadha jaizun lil haja yake wannan ba ya halatta amma da bukatar haka amma an kafa ito ya zalunce ka kuma abin da ya zalunce kan ba wani abu bane da in ma an baka zai ma wani amfani mai yawa to kaga ba wani bukata balle har ka je ka tona asirinsa ko na makamancin wani walakin al-ahwa wal afdal an yaqulu ma taqulu fi rajulin aw shakhsin amma abin da fi kyau shine aka ce ka saka ya sunansa in ka je neman fatawan ka ce malam ne kake gani game da mutumin da ya aikata abu kaza da kaza me kake gani ga wanda an aike shi da wani sako bai isar yadda ya dace ba wanda in yana wajen la'alla ya gane in baya wajen kuma la'alla sako ya kai masa wani lokaci dai darasin ya ji shi ta wani waje abu zaujin kana min amri kaza ce mace ce mijin mijinta yana abu kaza da kaza wata ce fatawa da irin wannan to da yawa in kana koyar da mata za ka rika jin irin wayannan tambayoyi misali fa innahu yahsulu bihi al min ghairi ta'yin domin bukatar wa'azin zai samu ba tare da ka ayyana wani ne ko wani ba wa ma'a zalika fa ta'yinu jaiz duk da haka dai in ka faɗi sunan ma ba laifi kama sanadkuruhu fi hadithihim insha Allah ta'ala kamar yadda za a faɗa a hadisi da zai zo cikin wannan babu insha Allah na kistatu hind yake gaba na hudu da ya halatta a yi gulma ko cin naman wani ko faɗar laifin wani shine tahzirul muslimin min ash-shar wa haɗu wa zalika min wujuhin yake yi wa musulmai gargadi daga wani sharri ko yi musu nasiha yake hakan kuma shi ma da fiskokinsa fuska na farko ya ce jarhul majruhina ruwa ar-ruwat wa shuhud yace sukan masu waito jizai kamar da ka ji a ilmul hadis wani an waito a jizai a ce fahuwa huwa munkar ko fahuwa kazu ko fahuwa kaza wa kaza da a faɗi wasu sifofinsa waɗanda za su nuna riwaya daga shi akwai matsala ba don komai ba sai don yana dan kanto shari'a zuwa ga musulmai bai kamata musulmai kuma al'amarin su ya zama yana fitowa daga bakin waɗanda ba a tabbatar da gaskiyarsu da amanarsu ba Har wajen shaida wa zalika jaizun bi ijma'il muslimin malamai sun tabbatar da cewa yin hakan ya halatta bal wajibul lil haja kai ma zai zama dole akwai bukatar a san haka wani da wani da suke ruwa zuwa ya matsayin ومنها المشاورة في مصاهرة الإنسان أو مشاركته أو إيجاده أو معاملته أو غير ذلك أو مجاورته ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة يجب ta wajen shawara kuma zai yi من zo neman wajen zai yi aure misali an zo bincike a kansa ya kuke ganin wani da wani don annabi ya ce idza a man kuma tarzauna dina huwa kulqaw ku tunda mu ba mu san shi ba ku makwabtansa ba yaya addininsa da ɗabi'unsa suke to a nan ka zama mai amana wajen faɗan halin mutum kar ka yi wani rufa rufa wani ma shaidar su sai abu ɗaurin aure zai yi ta bai san mutum ba amma zai ta jinda a ƙarya wanda mutanen da ke wa jama'a da dai ta dariya kai ka juwa da yau wai shi ne mutumin kirki shi ne kaza ka wannan bai dace ba idan lamari ya dagule kuma aka dawo kan wanda ya wannan gidan shi da kansa bai ke gudu ke ni ba da ma ranar ba abun a waje aka tsare ni kuma ka ga bai ga zaɓar da iyayensa ga yan uwansa ina kallon su na faɗi kari na faɗi wani abu daban ba gare ƙarya in ka tashi kuma ya kauce shi shi dawa ne zan ba ana wannan cin amanar barkati wanda kuma asali ma ba a gunda wurin aure ne ya kamata a san halin mutum ba tun kan a zo gun ya kamata an gama wannan aure ta wajen iyaka kawai a ce an ba shi aure in ba a gamsu ba tun ba a zo wajen ya kun yadda wani kenan da saboda haka wajen mutum zai zama sirikin wani ko musharakar ko yana so su haɗa wata wa wata haɗin kai na kuɗi na kasuwanci au ida'i ko ana so a bashi ajiyan wani au mu'amalati ko za a mu'amalance shi dai a harkar yau da gobe au gayyu zalik au kana mujawarati ko za a zama makwabcinsa ne wani yana so ya sai gida kusa da wani ya zai ce to wannan gidan da aka mun tallafa akwai wani da wani da wani anguwar ya kake ganin su dan anguwar ne ya san su ba laifi ya faɗi halin su da ya sani munana don za ka iya ka iya amma za ka iya ba shi kenan wannan min babin nasiha ne ba wai ya faɗa don ya kunya ta ba shari'a duk ta yadda da wannan Ya ce wa yajibu alal mushawir alla yufi halahu wanda aka zo neman shawarar abunsa mushawar alal mushawar yaushe wanda aka zo neman shawarar abunsa Mushawi wanda ya je neman shawarar shi ne mushawir mushawar kuma wanda aka kawo mai zancen na zo bincike a kan wani kai ɗin da ka san wani faɗi abin da ka sani munana in akwai in ko babu kai zama amini kuma kar ka yi ɓata shi wajen kawai kare samu abin da kake tunanin zai samu nan ma ka zama amini Allah yi fi halahu bal yazkuru masawi allati fihi ya faɗi munanan laifinsa bi niyyatin nasiha da niyyar cewa ya gyara da niyyar cewa a san halinta da kiyaye daga ciki akwai izara'a mutafaqihan yataraddadu ila mujtabi'in aw fasiqin ya'khudhu anhu al-'ilm wa khafa an yatadarrara al-mutafaqih bidhalik فعليه halihi bi shart an أن an-nasiha وهذا مما يغلط فيه وقد يحصل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك ما يجي akwai mutumin da yake karatu don ya gane yana bin malamai ya je gun wannan ya je gun wannan sai ka ga a malaman da yake bi ya ɗau ilimi a wajensu akwai malaman bid'a akwai malaman da suke rusa addini akwai malaman da suke cin mutuncin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da suna da awar sunna ka san suna wannan kuma kaga dalibi yana yawan zuwa gunsu to ba laifi ka kira shi ka masa nasiha kamar nasiha kamar bayanin halin wannan malamin amma fa yake bishar an ya da nasiha nufinsa ne gyara ne wa hadha mimma yughlaqu fi yace wannan yana daga cikin abubuwan da ake samun kuskure sosai a ciki wa qad yahmilu al-mutakallim bidhalika al-hasan wani lokaci shi mai kokarin yayi gyaran ya gaya maka ka nisanci wannan tana iya zuwa masa kawai zai yiwu shi ma da inda yake zuwa karatu ba a zuwa wajen yana so ku taru a wajen ku ƙara wa malamin nishaɗi da ƙarfi sai hana ka zuwa gurin wancan ya kuma kawo wasu maganganun da baka sani ba game da wancan ya gaya maka wa yulabbisu shaytanu alayhi zalik shaytan kuma sai ya dada kawata masa wannan abubuwan ya gaya maka sai ai majalisin wani kaza wani na idan kaza kaza ne me za ka amfana a majalisin sa duk abin da yake yi zan yi ana samun irin wannan to ka zo mu je majalisi kaza a nan ilimi yake a nan abu kaza yake an yi zamanin da ko a nan gari ma an yi zamanin da za ka samu wasu ɗalibai suna gaya ma a yi suna gaya wa junansu yi majalisin ba na wane ba to bishi ne saboda shi wancan wane da yake kaza da kaza ba yi da ilimi bayan shi kuma bai san me ilimin ba balle gane mai ilimin da ba ilimin galibi akan samu irin waɗannan idan wancan ɗin yana faɗan abin da yake burge shi la'alla wancan din yana da bincike mai yawa ba motsa ya rike ko ɗaya ba da ciki shi dai a faɗa nan a faɗa can a shawwashe wuri zai biya masa daɗi in ya tashi ya bar kuma mai rike ko ɗaya ba kaga zai zama damuwa shi yasa shi kansu malamai da ɗaliban ilimi masu ba da ilimi yake da kyau su rika yi wa mutane darasin bi kadri uqulihim wanda sayyidina ali yace khatibin nasa bi kadri ka yi wa mutane bayani gwargwada abin da za su gane ba a turidu an yukazibu Allah wa rasula kana so da rika karyata Allah da manzon ne don binciken yayi yawa wani abin ya wuce hankalin wani kawai zai ji kare ce ka ji malam wani ba kawai irin da ka faɗa ne kawai amma yaushe abu kaza zai yi irin wannan shedan yana iya zuwa ya labbata maka da sunan nasiha wa yukhayyalu ilayhi annahu nasiha kuma ya nuna ma nasiha ce don haka sai ma da yake falli yutafaffal ka hankalta da irin wannan amin ha daga cikin dai nasiha da ta shafi yi wa musulmi gargadi. daga ciki ya ce akwai an yakuna lahu wilayatun la yakumu biha ala wajhiha imma bi an la kuna salihan laha wa imma bi an yakuna fasiqan أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يسلقه أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به wannan كما ana magana ne akan wanda yake shugaba na gaba daya kama a ce misali dai kai shugaba ne na gari kuma a garin akwai anguwanni ka haɗa ka sanya masu anguwanni to a cikin masu anguwannin kuma akwai azalumai misali kuma an san wannan mai anguwar yana zalunci yana kaza yana kaza to kai kuma ba za ka iya hana shi ba ita to ba laifi ka kai shi zuwa gun shugaban da ya sa ke zama mai anguwa a kanku don ya san halinsa ya canja muku shi ko kuma ya mu'amalance shi da yadda ya san halinsa inda zai kawo masa kukan mutanen anguwarsu sun yi kaza sun yi kaza ya gane cewa dai wannan sauran da yake faɗa ya sanya zai mu'amalance shi shi ne ma'ana yake an ya kura wilaya mutum ne yake da shugabanci la ya kuma biya ala wajiha ya yin shugabanci yadda ya kamata imma bi Allah ya kuna salihan Allah ko bai cancanta ne wa imma bi an ya kuna fasikan ko mutumin banza ne aw mughaffalan ko wawa ne bai ma san ba wa nahawi zalik fa yajibu dhikru zalika mallahu lahu alayhi wilayatan amma to zaka iya gaya ma wanda ya nada shi wanda yake da shugabanci na gaba ɗaya a kansa li yuzilahu dan ya cire shi wa yuwalli man ya ɗora wanda ya dace au ya alama zalika minhu li yu'amilahu min sad'ani ko ya san halinsa a gaya masa cewa yawan abin da yake zuwa ya faɗa akan mutanen anguwansa sun yi kaza ba su da kirki ba su da kaza ba su da kaza ya fa gane ƙarya yake nan gaban ya zo kasancewa ga halinsa wala yaktarra bi karka ruku da shi wa an yi tsafi an yahussahu ala al-istiqama kuma yayi kokari cewa in ka kai ma wancan shugaban magana to ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ka faɗaitar da shi ya zai ƙoƙarin gyara wannan din au ya stabdila ko kuma ya zai canja shi wannan duka yana ƙarƙashin na hudu ne wanda na hudu ya samu rassa guda hudu kuma sai na biyar an ya kuna mujahiran bi au bid'atihi zai yi mutum ne yake dan bid'a dan sabo kuma baya kunyar al'umma wajen bayyana sabansa kal mujahir bi shurbil khamr kamar mai zuwa anguwa yana tangadiya ya giya ko ma ya riko ta a hannu wa musadaratin nas da tinkaran mutane wa akhdul mat ko ya dauki wani makani da zai iya cutar da mutane wa jibayatil amwali zulman da kwacen kudin mutane da zalunci wata wannan umurin batila da shugabancin al'amuran da za su cutar da al'umma a unguwa duk wani abu da zai cutar da al'umma an kawo shi su ne a gaba gaba su yi kokarin gaya wa mutane wannan wani gyara ne da ci gaba ya zo muku alhali cuta ne a cikinsa idza qila lahum la tusidu fil ard qalu inna ma nahnu muslihun wannan gyara ne ba ku gane bane amma a hankali za ku gane yace fa yajuzu zikruhu bima yujahiru bihi to ba laifi ka kai karan mai irin wannan zuwa ga wanda zai iya gyara shi kuma ka bayyana halinsa wa ya haramu zikiruhu bi ghairihi min al kuma haramun ne ka ambace shi ba da wani abin da ba aibinsa ba mana baya bukatan ka gyara shi illa ka faɗi aibukansa illa an ya kuna li jawazihi sababun akhar mimma zakarnahu sai dai ya kasance halattuwan bayyana shi akwai wani sababi daban ba wanda aka ambata ba abu na ƙarshe a ta'arif wajen sani neman sani fa'iza kanar insanu ma'arufan bilakabin wajen ka sanar da mutane wani idan an san mutum da wani lakabi ko da mummuna ne abin kana so a gane wani an kayi bayanin kayi bayanin an kasa ganewa sai ka ci a wani mai ido ɗaya haka saboda a gane abu sai kana faɗa sai da ce oh na gane jayi ko ka ce wani mai ɗingi shi wani gurgu haka wani mai jayayye hannu ɗaya haka duk irin waɗannan babu ne kamar yadda ya tabbata a ilimin addini ma za ka ji ana cin wani al'amash wal wal'asam wal ga irin su dai duk irin waɗannan abubuwa ne kamar aibu a jikin mutum amma ba a ganewa sai da shi wal ahwal wa ghairihi wance a'mash mai dindimi wanda baya gani sosai wal mai dingishi wanda ba gungu gaba ɗaya ba Wal'afam asam wanda baya ji sosai bebe kenan wal a'ma wanda baya gani gaba ɗaya wal mai harari garke wanda ilansa za ga ya kalle ka wani iri haka wa ghairihim wannan jaza ta'arifuhum bi zalim ya halatta ka yi bayanin su da irin halin da suke da shi don a gane su wa ya haramu islamuhu ala jihati tanaffus amma haramun ne ka faɗa ta hanyar kaskantar da shi walau an kana ta'rifu bi ghairi zalika kana aula in ko ma za a iya gane shi ba sai ka faɗi ainihin jikinsa ba wannan ma ya fi dacewa malam ce fa hadhihi sittatu asbabin waɗannan sabubba ne guda shida zakara al'ulama. malamai sun ambace su don ma ka ɗauka faɗinsa ne ganin damansa a sun ambace su wa aksaru ha mujma'un alai mafi yawan su ma malamai sun haɗa kai a kansu cewa sun tabbata wa dalailu ha min al ahadith sahiha akwai dalilan su a hadisai ingantattu mashhura sanannu fa min zalika daga cikin su sai kawo mana wasu hadisai waɗanda za su tabbatar da haka amma muna so a ji a raji a waɗannan guda shidan a iya sanin su da kyau kafin mu karanta masu wani hadisi da zai karfafa maka su abin da muka faɗa mai kyau Allah ka sa shi ne ni a salati wanda muke kuskure Allah ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabiyina Thank you. gani suna rubuta tambaya a kan abin da ake karantawa a kai su da yawa da gida shi ta fito kusa zama zai sun kai kusan shi da kuma wani amma babu wani guda da yi da alaƙa da abin da muke na koki da tambayar da aka ɗauko da wani da wani ban ake cewa malam da ban akwai irin tambayar da za ka zo ka samu ka samu malam da ya shi ka tambaye shi da irin da ake kuncin ce da ni an je makabarta duk wannan ba ba shi ne muke yi da ni ba za a iya samun malami ko wani wanda ya sanya da ni wanda da ala a yi ne ba ne shi sa da ba ta da mutu da ta ala da kuma ba ta da ba kuma a hangancin lokaci da za a ce za a kare da wani da wani wani da ke yi da kuma wani da shuwa da da kai bayani a kan lafiya da kuma a yi da mutu da ta ce da kuma wanda an yi su ɗan shi a yi ba da laifin da ke ba an suna wa wani shi ba a laifin da ke ba shi. Na, Allah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa kamar yadda mun sha faɗa wani yana shi a bisan ma yana yin ta eh, Irin wanda yana buƙatar a mai nasiha ya gane yake in har kuma ya gane yana cikin gula su shi'a to don ka faɗi la ilaha illallah ba shi zai sa kuma ka samu tsira ba matuƙar kana zagin manzo da sabansa wannan ba zai ba ka wani daraja ko kima ba kamar yadda fir'auna ya samu halaka ya yi imani cewa lallai allan annabi musa shi ne allan gaskiya kuma shi a sama yake har ma yake cewa a mai ginin da zai je same shi kaga duk wannan bai sa ya yi imani ba ko ya mai amfani to haka shi ma shi in har ba zai dina wa zagin sabon mutum Allah da matan manzan Allah sallallahu da sunawa ai dan ya faɗi la ilaha illallah ya yi aikin sunka Allah ya samu dace Thank bayyana halin daga kowa da kowa bai dace ba don zai zama tafi amma an kasan yana neman aure a wani wuri to kana iya kokarin bayyana musu halin halinsa don in suna son shi da yar su bi hanyoyin da suke ganin za su gane da gaske yake kokari yaki ba ne idan ka faɗakar da mutane da ka fahimci yana neman yaki tun ba a yi nisa ya ɓata masa tunani ba sai su gyara wannan ya ce amma ko ina ka je ka faɗa da ya ce ba Allah ya samu dace ta mu ce yawanci bayanan da za ka yi akan wani ya zama niyyar ka gyara shi niyyar ka ya gyaru ba wai ka kunyar da shi ba Allah ya samu dace to wannan shine abu na ƙarshe da muka yi bayani kuma sanarwa ya jaddada mana cewa lallai musamman tambayar da za ka kwafo wani hadisi ko wani kalima a wani littafi daban idan allah ka yi ƙoƙari bayan darasi ka iya samu na a irin wajen ko a gida ko a wani waje ka nuna min wajen ba lalle ba ne komai ka nuna min gane da a lokaci zai yi ka nuna min nima in ce barin duba sannan zo ma bayani amma ka rubuto ka turo ka ce a ba bayanin abu kaza wannan gaskiya bai dace ba saboda aka mu kiyaye musamman irin wannan din in kana da shi ka samu personal za mu iya ware wuri ina da lokaci ma bayani Allah ya sa mu dace kuma wannan satin ma Allah subhanahu wata'ala ya azurci ɗaya daga cikin samari wannan majalisi mai suna Ali Sabo Hassan zai yi aure ranar Asabar mai zuwa ranar 21 ga wata da kuma 'yan kabeji can tsohuwar kasuwar nama kenan wanda yake gayyatar 'yan uwa karfe goma sha ɗaya na safe wanda allah ya ba shi iko da fatan allah mafi sarki ya sa a ɗaura wannan aure a sa'a da kuma zaman sanadi na karuwar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da sa'a Allah ya ba da zaman lafiya amma dai sanarwa daura aure ne wani alal tsada ranar ashirin da wata juma'a a zuwa ke wanda shi ma za a yi wannan daurin auren a madara da ke kasan madara da ke da muna fatan dai duka allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya da kuma sa a yi a sa'a masu niyya na gaba allah ba su dama ya ba su hanyoyin da mutuwar yin wanda sun yi suna son tsari ma duka Allah ba su wanda kuma ba su yi ba ba su da niyya Allah ka ba su niyya domin suna ci ta manzo Allah ba su sallama Allah ka ba mu tsaraya bayan nan muna mika godiya ga al'umma a satin da ya gabata sun yi agaji da hoɓata don taimaka wa wani ɗalibi da nuka kawo kusan nan kuma hakika jama'a sun yi kokari Allah ya saka musu da alkhairi mun samu kuɗi kusan dubu goma sha uku a wannan rana da tarbiyya mun kuma samu wata dubu goma a wani wajen daban wanda muka hada ya zama dubu ashirin da uku da ɗari biyar sai dai kuma muna so mu sani kuɗin nan bai kai kwatar wanda ake so ba duka haka ko kuma ce ya kai kwata amma dai bai kai yadda ake bukata ba har yanzu to kuma mun sha faɗa ne cewa shi aikin alkhairi ba a ƙasa a gwiwa a kanta to jama'a sun ba da shawara ba laifi ba ne in yau ma an sake taimakawa inda hali kamar kuma yanzu muka sani duka ƙoƙari muke mu gudu tare da kira tare mu kullum muna faɗa Allah yana taimakon wanda yake mai wani in ka ce mutu wani ko da kai ma kana da irin wannan buƙatar Allah bai ba ka ikon faɗa ba shirin ma da kai ka neka wa Allah don Allah ya ga dama sai ka maka mafita ta wajen muna fatan yan uwa za su sake wannan yunkuri irin na wancan satin da fatan Allah ya wuce mana gaba Allah muna roƙon ka taimake mu da taimakonka abubuwan da muke na kuskure Allah ka yafe mana abubuwan da muke na alkhairi Allah ka tsara tabbatar da mu akai malamin mu da ke jagorancin mu a wannan mulki Allah muna roƙon ka ka samu ta dauke da wata kuma da ikon Allah muna samun haske na samun nasara mai karfi da ke da a wannan fasara Allah muna roƙon ka ka tabbatar mana da samun wannan nasara Allah ka kunyatar da azalimai Allah ka hana su yi mana dariya ka hana su nasara akan mu Allah muna roƙon ka wannan zaɓe da yake zuwa Allah ka samu da cikin kwanciyar hankali Allah muna roƙonka ne saboda alkhairi a wannan ƙasa Allah ka tabbatar mana da shi ya mu da shari da majinki Allah ka mana magani Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa rzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina qurrata a'yun أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين